Jama'a salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, ga mu nan dai. Siyasa kuma an zo lokacin siyasa. Allah ya zaba mana abin da yafi alheri. Hmm, Allah ya ce tashin taimake ka. Duk abin da mutum zai yi dole sai mun cire son rai. Sai mun cire son zuciya. Sai mun yi abin da ya cancanta abin da ya kamata ba abin da ranmu yake so ba. an ce idan kunne ya ji jiki ya tsira wanda bai ji bari ba kam ya ji huhu haka hausawa suka ce ga mu nan mun zo lokacin siyasa yanzu yanzu manya-manya mu suna ta yawo suna ta maganganu kowa yana faɗa abin da yake so a cewa ai ai yan arewa ba za su yi wannan zaben ba ko a a yan kudu ba za su yi kaza ba yan kudu haka za su zaɓe ko yan arewa haka za su zaɓe ana ta raba kawunan mutane bari in tambaye ku a lokacin da aka yi bikin shi shugaban ƙasa muhammadu buhari bikin ɗansa da ya da ɗansa ya aure an gayyato ku an ba ku shinkafa an turo muku wani abin daga bikin ba da ido kuka rika gani ba su waye a wurin nan da aka yi bikin nan akwai ba a kawo da yan arewa ba yan ba attajirai aka tara ba da masu hannu me ake cale shuni da hannu ne ko hannu da shuni ba su aka kawo ba ba su aka kira ba ba kirista ba musulmi ba kaza ba dan kudu ba dan arewa ba mace ba namiji duk gaba su ba sun haɗa kawunan su ba lokacin da suke bushasha lokacin da za su ji daɗin su su yi abin da suka ga dama ba su san ba sa kawo addini ba sa kawo kabilanci amma idan lokacin zaɓe ya yi sai a zo ana ga muku a'a wani ɗan arewa wani ɗan kudu ina lokacin da shi ganduje da ɗan duje ko da kuma dan gwamna ina ne a mafi sunan shi ko oyo ne ko gwamna ina ne lokacin da suka yi bikin 'ya'yansu ba su haɗa kai sun yi biki ba an kira ku an baku shinkafa kun ci wani abin da wurin ne an ɗauko muku tsaraban biki lokacin da buhari ya aure da 'ya'yansa an kira ku lokacin duk gaba ɗansu suna abin da ɗinsu su yi mu'amala su mu'amala su ji daɗinsu su abin da ransu yake so su ji su suna suna zaman lafiyarsu lami lafiya amma duk lokacin da aka zo siyasa ta zo duk lokacin da lokacin siyasa zo sai a zo a ce maka a in yamuri kaza a a biyarabe kaza a a bahaushe kaza yar bendal kaza dan edo kaza ɗan ina ne banife ɗan barno kanuri kaza da kaza duk sai a kamuka a kamuka musulmi a kamuka kirista a ce wani ba wani ba wani ba wani ba amma lokacin da suke jin daɗi duk gaba ɗaya wa'annan abubuwan ba sa tunaninsu ku duba ku gani miliyan ɗari ɗari wasu suka je suka sayi fam wani fa ya san fa kwata kwata ba zai ci ba wani ba ma shi da niyan ma zai zai abin nan zai ci zaɓen nan ko kuma a'a da niyan ma zai tsaya takarar har ƙarshe kawai dai ana da miliyan ɗari da za a a bayar a san da shi a san yana ciki kilan aka zo wani abin in suka ci wanda a wani mai kasa kasan su a dai san da mutum shine aka fito da miliyan ɗari ɗari amma mutane suna nan suna kuka mutane suna nan suna cikin baƙin ciki mutane suna nan suna cikin wahala mutane suna nan suna cikin suna cikin halin ƙaƙa ni ƙaƙa duba in tambaye ka yaushe ka je ƙauye idan ana tafiya ƙauye yanzu ana tafiya ƙauye sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana tafiya ƙauye sai da addu'a tun lokacin da zaka bari har ka je sai da ko kana tunanin ko za a sace ka ko wani abin zai same ka zaman lafiya an hana mutane mutum ma wanda suke ƙauyuka ma a basu ma su yi noma su cikin kwanciyar hankali ba a basu sun yi ba rayuwar wanda ga wahala ga, ga juriya da mutane suna ta famin juriya da wahala mutane suna wani halin kakani kaka mutane suna cikin wani halin kunci inda ba a taba zaton ma za mu ga kanmu a wajajen ba mutane suna cikin still rai bai tsira ba rai a yau dinnan nan ka san Allah ka san kaza to ran kaza ta fi ran ɗan Najeriya daraja a ƙasar nan. Ran kaza wannan ran kaza tafi ɗan Najeriya daraja a ƙasar nan. Mutanen da muke zaben su suna shiga su je daga sun tafi majalisun majalisu ake ce musu da na jiha da na tarayya gaba ɗaya in suka shiga su watsar da harka mutane amma yanzu lokacin zaɓe ya zo sun zo ana gaya wa talaka wai a aka ka zaɓi inyamuri a aka ka zaɓi ɗan kudu a aka ka zaɓi wanda ba musulmi ba a aka ka zaɓi kaza ka zaɓi kaza. wanda suka kuka zaɓa da me suka kawo banda wahala banda bakin ciki da wahala me suka kawo ka zaɓi mutum ma har kuma bakin ma da za ka yi magana sai a hana ka idan kai magana sai a ce ai mu imu ne mu imu dan gidan na gidan su kai inna lillahi wa inna ilaihi kai je ashar mu imu asuwa su isu asuwa sai a ce mu imu su isu su isu kaza da kaza nan ana ga wa'annan mu imu can ana ga wa'annan mu imu waye suke wahala idan ka je kasuwa ba inda zaka je kasuwa dan Allah dan annabi ni ki ga ka sa a comment zan kokarta in karanta ni da yawanci ba ban cika karanta comments ba in na gani kawai waye shi yasa masu zagi na wannan kallon kawai ni dariya in wuce amma zan zan zan duba in karanta ina son in ga akwai kasuwan da ake zuwa za a ce wannan farashi na mu imu ne ko ko wannan farashi na su isu ne tun ina yarinya na tsani wannan abin nan tun ina karama wai eh, sai kaga ana faɗa haka ta ah ku kyale su so isu ne ko kuma mu imu ko ko na wiwi na dem dem me na wiwi na me na dem dem me mu imu ne mu su isu ne mu imu ina ta kai mutum su isu ina ta kai mutum ana nan ana cikin famun wahala sai so lokacin da aka zo idan aka zo siyasa aka zo zaɓe a sai su ce mana wai a'a ai bai kamata ka zaɓi wanda ba musulmi ba to wannan demokaradiyyar da muke ciki a hakan ake zaben shugabanni a ciki a addinin musulunci mutum ma kanshi ka isa ma ka fito ka ce wai kai a zaɓe ka idan za mu ba a harkar musulunci mutum zai fito wannan siyasar mutane suke zuwa suke kamfe mutum ne ya kamata ya je kamfe mutanen da muke sawa suka zama shugabanninmu su ya kamata a sa irin su ne ake sa a musulunce irin su ne ake sa a musulunci fa? yawanci gaba ɗaya wanda muke da su annabi za ma su samu shiga ba idan za a bi wannan criteria amma yau rayuwa na na Najeriya ba rayuwa ne na musulmai kaɗai ba ko kirista kaɗai ba mu akwai addinai daban-daban akwai yare daban-daban dole mu'amala ta ta kawo mu dole mu zauna tare dole mu yi abin da zai cancanci ƙasa tare harkan harkan siyasar nan harkan tattalin arzikin kasa ne da kuma kula da rayukan mutane da dukiyoyin mutane amma yau gaba ɗaya an gaza kuma don son kai da son zuciya da ƙin yin abin da ya kamata ana nan ana ta zaɓi mutanen da aka san cewa sun gaza a duba maimako a ɗauki wanda ya cancanta a kowane lokacin yau idan aka tashi wanda yake in yamuri ne ya cancanta so what sai a sa shi sai a zaɓe shi ya shiga ciki ba harkan addini ba wai harkan addini zai zo ba masallaci zai zo ya zama limami ba zai je zama shugaban kasa ne ko ya je abin da ya kamata kuma wanda bai abin da ya kamata ba annan take za a ga mishi bai abin da bai abin da ya kamata ba mutane su tashi mishi ta tsaye idan kuma ya zo bai abin da ya kamata aka zo wani zaɓen kuma ba za a zaɓe shi ba amma a zauna wai a yanzu duk wahalar nan da talaka yake fama da shi da yake ya ci ya ci ya ci kaniyarsa ba ma ko magana gama ka san Allah akwai wani irin wahalan da zaka ji ko sai ka ga an ga maka magana mai daɗi sai ka an kwanta maka da zuciya ko kwanta mishi da zuciya talaka ba ai ba don tsananin rainin wayo dan tsananin rainin wayo dama an ce ranar wanka ba a ɓoye cibi amma yawanci shi talaka shi dan Najeriya idan aka zo lokacin zaben nan sai a dan ka mishi wani ko an ba dan bashi kuɗi sai a zo ana kawo maka addini kaza da kaza da kake jin yunwa me yasa basu ka mana harkan addini ba sayyidina umar da ya lokacin sa ya rika yi ba fita yake yana duba ba akwai wanda bai koshi ba akwai wanda yake da bukata da kanshi da kanshi yake yawo da kanshi da kanshi dan ya san me ya san haƙƙin shugabanci mu nan waɗanda suka ga mu suke ga muku yau cewa ku ɗauki addini akan addini za ku yi zaɓe ina suke lokacin da kuke wahala ina suke lokacin da kuke wahala ni yawanci abin da ke ban mamaki san ga mutane yawanci sai dai a baki kam za a yi magana addini ko amma a hali ba za ka taɓa gani ba ni babban abu ɗaya da nake ga mutum kaka ga min addinin ka ko kai musulmi ne kai babu musulmi kaka ga min in gani a halinka musulunci mu gan shi a halaka lokacin da ke dan mutum kawai ana kallon ka za a san a wani wani musulmi ne wani abin kana yi a ce muka a me a ce a ni wani abin ko ba wai ina sa in yi shi ba amma dai dan abin da musulunci ya ce mu yi ne shi muke yi mutum nawa ne zai iya za iya haka amma sai lokacin zaɓe da yake sun san da addini da ƙabilanci suke cutan mutane suke barin mutane cikin wahala sai a cewa ba za sai a rika kawo muku zancen addini da sauransu to lokaci kan mage ya waye jama'a wannan kuri'ar taku kun ga wannan wannan wannan babban yatsan da ake danna din nan wallahi ba karamin karfi a gare ta ba sabida haka zaben nan da zamu je ko wanda ya cancanta cancantawa wanda ya cancanta ba ruwanmu da aka mana ni zancen addini da zancen kabilanci idan muka je masallaci ba yadda za mu mu sa wanda ba limami ba a ce wai za a sa shi ya mana ya mana limami ya zama mana limami a masallaci ba inda zamu a hasashi akan harkar musulunci amma harkar siyasar Najeriya harkar shugabancin Najeriya ko ko shugaban kasa ko gwamna ko senator ko dan dan majalisa duka gabaɗin su ko yan House of Assembly da sauransu to harkar tattalin arziki kasa ne da kuma harkar kula da tsaron jama'a da kuma dukiyoyin jama'a saboda haka zamu zaɓi wanda ya cancanta wanda ya cancanta wa'in tambaye ku malamai wa'ina suke da muna wahala ne ina malaman nan suke duk wahalan da ake fama da shi ana fama ku ga mutane ana wa mata fyaɗe ana ɗabi ana sata mutane daga gida ana wulaƙanta mutane ƴan ƙauyuka an koro su wani ya daɗe bai je ƙauye ba ina malaman suke ina malaman suke sun haɗa kai da 'yan siyasa suna juya mutane juye-juye kamar waina to kan mage ya waye dan Allah ya yarda mu yi mai abin da yake eh, dan ka gama naka kuma at the end sai addu'a mu Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri kuma mu kan mu zamu wanda muka ga ya kamata kuma mu haɗa da addu'a duk wanda ya ci koma wane ne ya gama ci aka gama zaɓe duk wanda ya shiga ciki to dole sai mun sai mun we hold that person accountable dole sai an bi mutum idan aka ga yana yi ba daidai dole sai a ga mishi ya yi ba daidai wani a ce wai a'a wani shugaban kasa ne ka ai magana ko wani gwamna ne a'a a'a mu ba bayi bane ba mu yan Najeriya ne ba bayi bane ba salamu alaikum